Hakan dai ya fito ne a rahoton hukumar kare yaduwar cutuka ta kasar NCDC da take fitar da bayanai game da cutar ta kwalara. Rahoton ya bayyana cewa an samu mutuwar mutane 583 ne a kananan hukumomi 270 na jihohi 32 a fadin kasar, ciki har da babban birnin tarayya Abuja. Kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana karin bayani game da cutar ta kwalara da ke kawo amai da gudawa. Kwalara kamar yadda aka ji sunan tana samuwa ne daga wasu kwayoyin cuta da ake kira vibrio cholerae kuma akan ɗauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taɓa ya kuma kai baki saboda haka wannan ƙwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo idan aka samu labarin binlar kwalara a wani al'umma ko a wani gari to ya kamata jami'an lafiya da sauransu a ɗauki matakan tsaro saboda kada wani ya ɗauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba. Shin mai hukumar lafiya matakin farko ke yi game da yaduwar cutar kwalara? Dr. Abdullahi Bula Magarba shine daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko na ƙasa. Bayan faɗakarwa da muke wa jama'a wato wayar da kansu da matakan da za su dauka da kansu a sannan kuma mukan ba da allurar rigakafi ta kwalara rigakafin kwalara din bai zama kamar irin ruwan dare yadda ake ba kowane jihohi ba ba da wani abu bane a saboda yanzu kwalara din bata shiga cikin layin wanda za a tabbatar da cewa shi rigakafin nan yana ba da cikakkiyar kariya kamar da sauran rigakafi da ake yi ba amma yana taimakawa wajen kare kwalara din babban aikin yana bangaren wato jiha a local government da kuma jama'a su karan kansu saboda ita kwalara cuta ce wanda take mu'amala da kazanta duk inda kika ji kwalara ta bullo to lalle akwai kazanta a wannan waje wanda zai kawo cuɗanya tsakanin abin da ya fito daga dubura zuwa abin da ya shiga baki. Dr. Bulama ya kuma ba da shawara da a dawo da 'yan duba gari domin tabbatar da tsafta wanda hakan ka iya rage yaduwar cututtuka tsakanin jama'a. Shi yasa ma yanzu muke kira da gwamnatin jihohi da ƙananan hukumomi cewa ya kamata su dawo da wannan shiri na duba gari da ake cewa santare da Hausa wanda kuma a turanci ake cewa sanitary inspectors. To a gaskiya aikin su yana da kyau kuma lokaci ya yayi da ya kamata lalle a dawo da wannan mutane kuma a basu su dama su aikin su dan za su taimaka wajen tabbatar da cewa ba ba tare sharawa za su tabbatar da cewa mutane sun tsaftace gidajen su eh, sannan kuma za a tabbatar da cewa gata ba cike su ba da datti sannan kuma duk lokacin ruwa zai kawar da wannan cutar an samu ambaliyar ruwa a kasar wanda ya kawo gurbacewar muhalli da za a iya cewa shine ya haddasa cutar ta kwalara baya ga haka kuma akan samu mutane da zazzabin typhoid hawa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.